to a nan ne na tasirantu da malam ka gumi tasiri mai karfin gaske to kaga a ce rana guda yanzu daga gidansa ana ruguza ilimin hadisi ana tozarta malaman hadisi kuma a ce mai shiru ina ganin ba zai yiwu ba akwai bukatar jihadi a nan daga dukkan malaman suna na ko'ina kuma ba wata magana ce ta wai don mi baka zuwa ka masa nasiha nan ba magana da siya bace wanda zai ce don mi ba mu je muka dan dan tawara da siya ba magana ce ta a zauna a fito da abubuwan nan daki daki masail din da ka saba ba sunna akan su ka kawo na mu'tazila ko na jahamiyya ko na shi'a a zo a baza su a tattauna a aza malamai suna nan kana nan ka kare kanka labudda sai an yi wannan in ba wannan ba har abada za ta gurbata mana addini kuma da rigar musulunci da rigar sunna wanda ba zai yi ba Allah ka gafarta mala bakar gumi Allah ka sani ya barranta daga wannan soke-soke da ake musulna ba ya tare da shi kuma ni ina shaidarsa don na bi karatunsa na bukhari kai na ce muku shekara wajen sama da ashirin da biyar da suka wuce gaba ɗaya karatunsa na Sayyid bukhari kasat kasa suna na wuri na yanzu haka da na muslim kuma Allah ya sani na ƙaru na ilmanta sosai a ciki kuma shi mutum ne mai tsananin girmama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koji baka alu sunna koyaushe makamin su shine me hujja duk wanda yazo da wata shubhassa <clears throat> sai su dauki hujjoji na qur'ani da na hadisi da na zantutukan salaf su gabatar mashi domin ya fahimta in kun bai fahimta ba to su kare mutane daga sharrinsa <clears throat> jama'a don Allah da aka turke dan bid'a da ya tsira a gidan qadiriyya an samu sauki ko ba samu ba to wanda ya tsira gidan sunna fa kyale shi za a yi shi ba dole sai mun kai shi bango ya tashi gidan da ake cewa karatun hadisi da aiki da shi su ne zama lafiya ga musulmi amma ya dace hadisi buhun yashi ne yan kwarorin shinkafa ke ciki wannan a ci wannan ramadan bayan duk balawo inda ya ta zuba ma al'umma da dafi a gidan sunna cibiyar sunna ta najeriya shekaru da yawa can baya ya soki hadisan bukhari ya soki na muslim mu wadar ma yanzu abin da yake ta da maliku ya rayu da ya soke ta to ya bauta ba Allah da ni. mutum ya jahilci ilimin hadisi amma kuma dole ne labudda sai ya ɗebo su maganganun hadisi ya zo ya kasa su a gaban jahilai ya nuna wutarsa da jahilcinsa wai imam bukhari ya ce ya haddace hadisi miliyan ɗaya ingantattu da miliyan biyu ba ingantattu ba to kawo mana rabin miliyan ma ci ingantattun da ya haddace yanzu kai baka gane abin da yake faɗi ba ne suna magana ne game da turuk ba a hadis ba hadisi ɗaya yana iya samun hanya ɗari da hamsin in kana son haka ni kaina na yi takhriji tun cikin 90s na yi takhrijin hadisai guda hudu wa'inda nake ganin cewa duk hadisan duniya su ne a sah su zo cikin musulun da imam muhammad su zo a sauran littafai na da hanya sama da 120 hadisi kwara guda yana da hadisi yana da hanya da 120 so ba ana nufin wai hadisai miliyan guda na ingantattu hadisai miliyan biyu na karya ne ba bale ka ce ai buhunya shine ana tsinta wannan wani aiki ne na mutakhassisun kuma kai ba takhassus ɗinka ba ne ɗaliban ƙananan ɗaliban hadisi sun san da wannan ƙananan ɗaliban hadisi sun san abin da ake ce ma turuk duk gaba ɗayan ka tattara ingantattun hadisai da masu rauni da na ƙarya gaba ɗaya ba su kai dubu ɗari biyu ba duka duka amma hanyoyinsu miliyoyi ne to kuma Allah ya ba da jahabiza wanda sun tsaya sun yi wannan aiki kuma a bisa gare shi muke a cikin wannan aikin da suka yi ne suka fito da sayi bukhari suka fito da sayi muslim suka fito da sayi ibn hibban suka fito da sayi ibn khuzaima suka fito da sunan nan da sa'i da na abu dauda da na ibn maja suka fito da sunan na dara kutuni aka fito da muwatta ta imam balik aka fito da sunan musulun na darimi da na ahmad ibn hanbal da na baki ibn makhlad da sauransu da sauransu ta duk waɗannan gaba ɗayansu su da isnadai suke kuma isnadan nan ana gane na kwarai ana gane da ba da kwarai saboda ka bari malaman hadisi su tantance su bari maganar su kai da ba malamin hadisi ba ka karanta ka wuce amma dole sai an yi suka ga hadisan da muke ibada da su kuma kai magana an ce hasada kake to me yake ma hasada mimbarin da ba kai ka gina shi ba ni yanzu akwai mai cewa wannan mimbarin wani ya gina na zo na hau to kuma zai da wani wanda ya zo ya hau dalas menene a wani masallaci wanda babu anan duk ba wannan ba mu makasudin mu mu kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi kowa taba ta duk inda ya fito ba za mu kyale shi kariyar sunnan manzo Allah wajibi ne babu kara a wannan na taba addu'a da wani dan babban gida na tijjaniya yace malam kuna da kuna da kokari na me ya mu irin wannan mutum in yi tsira a gidanmu wallahi ba mu yi magana a kansa na ce mu gidanmu shine sunna wannan gida ya daraja ne a gurin basu saboda suna ta kafa shi kuma ni duk abin da na yi a sunna na karatu da aiki da karantarwa wallahi mala bakar gumi yana da lada a ciki babu shakka na yi karatu kaɗan gare shi 1985 <coughs> lokacin da yana aiki utc amma a lokacin ban ɗauke shi wani karatun da zan zama ɗalibinsa ba amma a lokacin da na zo ina masters akan gudun motsa ga ilimin hadisi shekara ta biya ina sauraron kasu soya shi ina ɗabbaka ka'idodin ilimin hadisi a kansu sannan da fitar da wannan kundin da na yi masters a kan shi wanda daga baya na takaice shi 2008 na sa shi ga intanet ɗazu na postin ɗinsa a shafi na na facebook na yi masa tarjama wadda a zatona ba yi irinta ba daki daki na yi fira da iyalansa har shi dokta na hira da shi a makka yana nan cikin littafin na yi da wasu yan uwansa na yi da waɗanda suka yi karatu a hannunsa na yi da surukansa waɗanda suka auri 'ya'yansa na bibi firarrakin da aka yi tashoshi daban-daban akwai ta bakan da bai fira da aka yi da shakalar rubenji a nta in ba taɓa taɓa yanzu haka tana nan cikin vhc katon bidiyon nan duk na bibiye su sannan na saurari karatu sannan sai bukhari gaba ɗaya na saurari na muslim zuwa inda ya tsaya to a nan ne na tasirantu da malam abaka gumi tasiri mai karfin gaske to kaga a ce rana guda yanzu daga gidansa ana ruguza ilimin hadisi ana tozarta malaman hadisi kuma a ce mai shiru ina ganin ba zai yiwu ba akwai bukatar jihadi a nan daga dukkan malaman suna na ko'ina kuma ba wata magana ce ta wai don me baka zuwa ka masa da siya nan ba magana da siya bace wanda zai ce don me ba mu je muka dan dan tawara da siya ba magana ce ta a zauna a fito da abubuwan nan dake-dake masail din da ka saba ba sunna akan su ka kawo na mu'tazila ko na jahamiyya ko na shi'a a zo a baza su a tattauna a aza malamai suna nan kana nan ka kare kanka labudda sai an yi wannan in ba wannan ba har abada za a ta gurbata mana addini kuma da rigar musulunci da rigar sunna wanda ba zai yi ba Allah ka gafarta mala bakar gumi Allah ka sani ya barranta daga wannan soke-soke da ake musulna ba ya tare da shi kuma ni ina shaidarsa don na bi karatunsa na bukhari kawai na ce muku shekara wajen sama da 25 da suka wuce gaba ɗaya karatunsa na sayul bukhari kasat kasa suna na wuri na yanzu haka da na musulim kuma Allah ya sani na ƙaru na ilmanta sosai a ciki kuma shi mutum ne mai tsananin girmama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda duk ya zo yanzu ya tsaro yana wulakanta hadisai yana wulakanta manyan malama hadisai don su bukhari muslim wai hadda mai kawaidi da mai alar su ne waɗanda a jigajigan malaman da suka shawo ga nonon su kai baka ma san mai alari ba baka san ma mai kawaidi kawaidin ma ba ma san mai shi ba ai na jefa kalubale da zure ce a kawo min sunan mai kawaidi in ba da kyauta ba ko san shi ba amma ka soki wanda duk duniya ta yarda da shi don ka daga wanda ka alƙidamu wal baqa'u yana yana jingira ma Allah abinda babu shi akwai inda Allah kira kansa kadimu akwai inda kira kansa baki tauhidin ma dake cikin kawai ba na sunna bane na bid'a ne amma ka ɗaga shi akan amirul mu'minin fil hadisi was sunna na duniya baki ɗaya ba zai mai shiru ba ewa ku yi haƙuri kuma kar ku damu da duk wanda zai zage mu wallahi su ta yi kar ku damu da duk wanda zai tuhumce mu ko zargin mu ko muna hasara mun yi dole sai mun kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine nau'in jihadi na biyu banda jihadi na takobi shine jihadi na harshe ne duk inda ƙarya ta bayyana to